mirarar ba ni labarin hukuncin idan ciyon ido ya samu mai harama da hajji shi ne a ramadu hu sai ya yi maganin ciyon idon nan fi hita mai mirarar kaga ciyon ido za a sa a sake za a sake sawa a sake ba abu ne da za a yi shi rana ɗaya ba a yakunu alaihi kafaratun wahida zai zama ina da kafara da fi kauli malik am kafaratun likulli marra ko zai zama duk lokacin da isa wannan tozalin nan na ciyon ido kafara har ya warke amma fa amsan da ake nema mai imamu malik ya ce kala bal kafaratun wahidatun lijami imadawa kafara ɗaya zai wa duk wanda abuwa ganin nan da ya bihi dawa bihi ramadahu dalika kala fa'inin kata a ramadahu idan ciyon nan ya warke ramadahu dalika sun ma ramada ba da dalika aidan ya kuma sake ciyon idan ya dawo aidan fadawa ku fa alaihe fidiya sun uƙuri li'an hadha waje on gairu awu wa amru mukta dau ciwo ba wankan na farkon ba kuma sabuwar ne wannan lamari ne sabu wakazalika kwalabi maliku koltun wakar ita yakan na ita ciwo ne daban. قلت وكذلك القرحة تعاكى معرور قومي كما معرور تكون في الجسد فيداويها بدواء يأي مثلا ماغني دماغني فيه طيب برارا قال نعم في قول مالك إذا أراد an yudawiha hatta tabara in yana son ya dinga yin magani a sa a sake a sa a sake hatta tabara falaisa alaihi illa fidiyatun wahidatu kala in zaharar bihi qurha idan wani ciyon kuma ya sake tasowa fa daban ukhra banda wancan fi jasadihi fadawaha bidzalika dawa allazi fihi tibu fa inna fa inna alayhi kafaratun mustaqilla li hadhihi alqarha alhadisa yana da kafara mai zaman kansa ga wannan maruru da ya zo daga baya wato hukuncin sa kaman wancan ciyin idon ne ya warke ainihin sai kuma ya sake dawowa to sabo ne an hadha dawa'un tadawa bihi mubtada ciyo ne da imagani da shi mubtada'un fihi tibun qultu wa hadha qawlu malik kan mu tafi da nisa maganan da kake bani amsa maganan maliku ne qala na'am maganan maliku ne to ya ishe mu ma